Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da saduwa. Um, za mu magana akan yadda za ka iya amfani da wani sabuwar manhaja da ta fito a wannan shekarar, wato Chat GPT, ka amfani da ita da kuma sauran kayan aiki domin ka design ɗin kowane irin website da kake so ka yi designing ba tare da kana da irin programming ba. da haka ba za mu ɓata lokaci ba yanzu za mu shiga cikin bidiyon ku ga yadda ake yi amma abin da nake so mu fara da farko shine zan ɗauka cewa ba mu da background gaba ɗaya a harkar design ɗin website wannan ne zai ba mu dama ya kasance ko da mutum yanzu ya fara kallon bidiyon zai iya amfani da bidiyon domin shi ma ya creating nasa website din domin kasuwancinsa ko kuma wani product ko kuma wani abin da yake so ya gina don haka yanzu ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin bidiyon yanzu abu na farko da zamu yi shine muna buƙatar wato register da website na ChatGPT duk wanda yake so ya ga da ake register da ChatGPT da kuma basics a kansa zan saka video a description din wannan YouTube video din sai mutum ya duba zai gani da haka yanzu zamu shiga cikin shirin gadan-gadan abinda zamu yi na farko shine mu je shi website din ChatGPT din wato chat.openai.com um, bari mu clicking ɗinsa yawwa bayan chat gpt muna buƙatar wani software wanda ake kiransa wato um, yanzu suna magana wai chat gpt is at capacity uh, sai mu sake reloading har sai ya bamu mun shiga yawwa yanzu sai mu login Yawa za ka yi amfani da google ɗinka domin ka yi rijista da shi ko kuma ka yi amfani da microsoft account ɗinka domin ka rajista da shi yawa yanzu ga shi nan mun buɗe duk da yanzu sun ce akwai high demand wato akwai um, traffic da yawa akan website din amma aka za kokari wajen mi wannan tutorial din yanzu abu na farko da zaka fara shine umarni zaka fara ba wa chat gpt kamar magana cewa kana so kai design ɗin website kala kaza domin ya taimaka maka kai design ɗin wannan website din yanzu abu na farko shine zan fara using html and javascript write a website a website that caters for an e-commerce business idan na gama sai in mana bayani e-commerce business yawa yawa ina zuwa write eh, a fully fledged barin kara da fully fledged website that caters for an e-commerce business you should include a header footer and ewa header menu bar at the top and a footer designed using bootstrap ewa that are bootstrapped ewa barin bashi shaka to abinda nake nufi da wannan shine using HTML and JavaScript ta hanyar amfani da HTML da JavaScript su yi taimakon da designer ɗin website wanda zai taimaka mana wajen running ɗin kasuwanci na yanar gizo sannan kuma kar ta manta a cikin yin wannan website ɗin muna son website ɗin ya kasance akwai header wato rubutun sama akwai kuma menu bar inda yawa banda menu bar da kuma search search bar yauwa a sama sannan kuma sai amfani da bootstrap wani tsari ne wanda zai taimaka kai design din website wanda yake responsive wato website din bootstrap kamar kana so kai design din website wanda zai hau kan computer kuma zai hau kan waya to yanzu saboda matsalar yanzu suna da network issue bari mu kwafi wani abin mu ajiye shi a kan clipboard ko da a misali abin bewa yanzu tun da mun riga mun rubuta command din da muke so sai mu clicking enter yawa kun ga dalilin da yasa na ce mai kwafi kenan yanzu sai mu sake reloading ɗinsa sai mu sake shigar da bayanan saboda yanzu tunda akwai traffic da yawa akai to sai ka ta tafawa wani lokacin yana da da kai baya yawa yanzu bari mu sake clicking yawa kaga suna cewa ba za su iya mana ba amma kuma daga ƙarshe gashi ta mana ga doc type html head da sauransu gashi sun mana design ɗin website ɗin sannan kuma sun gaya mana kamar ƙarin bayani nan na website ɗin wanda mutum zai iya zo ya karanta idan ka share screen nan haka zaka ga gashi nan complete website ɗin yanzu abin da zamu yi bari mu copy shi wannan website ɗin sai mu je wani software da ake kiransa wato quick edit idan kana son quick edit zaka iya zuwa play store sai kai searching sa idan kai searching ɗinsa sai kai amfani da shi yawwa yanzu ni gashi na yi download na quick edit ɗin amma ga wanda ba su san software ɗin ba za su iya zuwa cikin browser sai su searching ɗinsa gashi na wanda shine quick edit text editor da shi take amfani to yanzu bari mu koma cikin shi software ɗin uh, quick edit yanzu na koma sai in yi pasting ɗin wannan gaba ɗaya a rubutun da ta yi mana designing ita chat gpt sai in zo nan wajen sai in clicking ɗinsa sai in zo kan wato syntax syntax nan wurin sai in klikin ɗin syntax sai in zo saboda muna aiki da su html da javascript ne sai in zo in nemo html ana yawa ga html na sai in klikin a kansa sai in danna ok to ina danna ok um, website ɗin yana ɗan kawo talla bari mu bari abin tallan ya ɗauke yawa gashi nan yanzu design ɗin complete yanzu bari in danna mu ga yadda website ɗin yake a live yawa bari mu yi danna ina preview yake yawa um, wani application ɗin za ku ganin wajen preview ne amma yanzu mu execute ne a nan mu da haka bari mu danna execute yawa muna danna execute kun ga website ɗin gaba ɗayansa shafin namu na yanar gizo ɗin abin da ya e-commerce ga kuma menu nan wanda zaka ga home product product ɗin da kake sayewa about da kuma contact page yawa wannan shine gaba ɗaya bayanan sannan idan mutum zai sacin zaka iya zuwa nan kai sacin ɗin kamar product maybe muna sai da kayan um, kayan amfanin gida ne haka to kaga zaka iya zuwa nan kai sacin ɗinsu da sauransu to nan kuma ga dan description na website din nan nan idan muka kulle search bar din ga normal yadda website din yake nan nan ƙasa shine footer nan sama shine header na kuma shine body na shi website din ga title din website din ga kuma irin content da yake cikin website din a shafin farko kenan to wannan shine basic website da muka yi designing a um, wato ta hanyar amfani da chat gpt da haka um, a bidiyo na gaba za yi magana akan yanda shi kuma wannan website din za ka iya designing zaka ka iya editing ɗinsa kai ka ƙara bawa ita chat gpt wasu kalaman wanda ba tare da ka zo kana wahalar da kanka wajen customize din website din ba chat gpt ita za ta ma komai ta gyara ma design din website din yanzu kun ga design din website din is plain plain plain website ne ba wani design sosai akai to za mu zo mu gyaggyara website din sannan kuma bayan min banda nan wajen zamu zo kuma mu launch din website din a ba mu namu domain name din kuma duk zamu yi haka ne insha Allah ba tare da wani kana buƙatar wani experience mai yawa a ciki ba sannan kuma ba wani kashe kuɗi za ka tsaya kana yi ba za mu samu free hosting ne inda za mu design ɗin website ɗin kuma mai launching ɗinsa a nan wajen da haka sai a video na gaba insha Allah sai mu ɗaura insha Allah